واجب تربية الأولاد والأبناء أسأل الله سبحانه أن يوفقنا للسداد إنه سميع قريب مجيب الدعوات قبل ذلك إخواني في الله أذكركم بآداب يوم الجمعة ويوم الجمعة يوم عظيم له فضل على سائر الأيام وخطره جسيم فتعاهدوه عباد الله بالطاعة والتقوى فالله سبحانه وتعالى شرع أحكاما وآدابا لهذا اليوم العظيم فعجبوا عليها حتى تكونوا من الفائزين بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب شهيد وتذكروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب اسكت فقد مضى أي كأنه لم يحضر الجمعة فاحذروا الحديث والكلام والمسامرة والإمام عن المنبر بارك الله فيكم يقول تعالى بعد الاستعاذة بالله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقولها الناس والحجارة عليها ملائكة جلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إن الأمة الإسلامية عباد الله في حاجة إلى سحوة صحوة تردها للرشاد وترجع بها إلى سبيل العقل إلى سبيل السلف الصالح فمفهوم التربية في هذه الأيام تختلف مئة في المائة من مفهوم التربية عند السلف فالتربية في هذه الأيام معناها أن تطعم وتسقي وتكسو وتعلم لكن من أين اكتسبت فهذا لا محل له من الإعراب ماذا أكلت وماذا طعمت ومن أين اكتسبت وفيما أنفقت وكيف أنفقت هذا كله لا محل له من الإعراب في هذه الأيام وكذلك التعليم إن بعض الناس لا يعتبر العلم إلا ما كان من العلوم حتى سلبوا اسم العلم عن المعرفة بالله والمعرفة بالقرآن والمعرفة بالحديث والمعرفة بالفقه وجعل العلوم هي العلوم الماديات كيف يعيش الإنسان وكيف يموت ولكن هل عاش في رضا الله أم في سخطه هل مات في رضا الله أو في سخطه فهذا كله لا محل له من الإعراض فقد تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعد عبد الخميلة وتعد عبد الخميصة تعس وانتكت يقوله عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت فتداركوا ذلكم عباد الله لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور واعلموا أن أبناء الدنيا أن لله سبحانه وتعالى صنفان من العباد صنف أخلصهم للآخرة وآخر أخلصهم للدنيا لذلك جاء في بعض الآثار عن بعض السلف أنه يقول إن للدنيا ابنين ابن للدنيا وآخر للآخرة فكن من أبناء الدنيا الذين للآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا الذين في الدنيا أو للدنيا لأن الدنيا عباد الله كما تعرفون إنما اشتق اسمها لدناءتها هذه الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فإنها لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة لما وجد كا لما سقى كافرا منها شربة ماء فتذكروا ذلك واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قائلكم سيسألكم عن هذه الوديعة عن هذه الأمانة التي ودعكم إياها كما قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذه أمانات يا إخوان فالله سبحانه وتعالى يسألكم عنه وقال عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك فمفهوم العلم عباد الله هو المعرفة بالله لذلك قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وفي الحديث القدسي اعرفوني قبل أن تعبدوني فالعلم الحقيقي هو العلم بالله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته في ألوهيته في إلهيته في عبوديته العلم بالله في ربوبيته في خلقه وتدبيره ولكن كما ذكرت أنهم سلبوا لهذا العلم الحقيقي اسم العلم وهمشوه جعلوه في الهامش العلوم هي علم الطب والتكنولوجيا والجيولوجيا والجغرافية والكيميائية وما إلى ذلك الآن هذه هي العلوم إذا قلنا العلوم بالاصطلاح العصري الحاضر هذه العلوم التي لا تعرف إلا حياة الإنسان والإنسان كعملة له وجهان وجه للدنيا وآخر للآخرة فالله سبحانه وتعالى عدل هذا الإنسان ووجهه إلى ما فيه صلاحه فقال وهديناه النجدين وقال عليه الصلاة والسلام اعمل للدنيا كأنك تعيش أبدا واعمل للآخرة كأنك تعيش غدا اعمل لدنياك كأنك خالد مخلد فيها ولكن اعمل للآخرة كأنك لا تبقى فيها إلا ثانية أو إن طالت بك الحياة فإلى ضد أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا وأن يأخذ بأيديها نحو رضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه فأقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائل وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم يوم مساء ذلك وأنا خطبة تولى معنا من البركة تجمع شاشدة ga watan biyu watan Safa, ya hijirar na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1448 daidai da 31 ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2026 a wannan limbari mai albarka na masallacin markazin nur da ke nan masu tanwir layin makabarta farawa hoto karamar hukumar nasara a jihar kano najeriya ta yi magana ne akan abin da ya shafi wajen kula da tarbiyyar yara a musulunci illa gabanin nan ta yi tsokaci a kan wannan ranar juma da muke cikin na rubar lai da jagora kan ne yawan masu albarka bayan mukaddima da saba yi wadda na kan fada da alfahari amma ba alfahari irin da mai jiji da kai ko takama ko toro ko ko jin wani abu a rai na cewa shi wata uwa ba ne a'a alfahari irin na wanda ya yi koyi da abin koyi shi na nabi muhammad wanda allah ya buga tamfi akan ya koyi kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wannan hutba ko wannan mukaddima ita yake ike yi sallallahu alaihi wasallam a khutbobin sa gaba daya na juma'a ko na yi ita yake yi in zai karantar da mutane in zai musu wa'azi in zai musu nasiha ita yake ko mitin zai ko aure zai daura sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita yake yi na roƙo Allah ya ba mu dadan koyi da annabi Muhammad sanya mu cikin abokan zamansa a gidan aljanna yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin muslim yawan masu albarka gabanin abin da na son khutba a sa asali na son yin tsokaci akan wannan rana ta juma'a rana ce mai girma rana ce mai fiku rana ce mai daraja ba wata rana da rana ta hudu a cikinta wadda ta kai ta daraja Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ta akan sauran zaliku ya fifita ta akan sauran kwanaki da haka ga kima da darajar wannan rana irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata yawan masu albarka taimako ne Allah yi min yi maka yi miki muka ga wannan rana ta juma'a bai kamata ne sakaci a cikin kamar yadda muka sani na daga na dubba na wannan rana ta juma'a zuwa masallacin juma'a da wuri kuma kullum mu ringa tuna idan ta wuce babu tabbacin wata za ta dawo su sami ita kam tabbas za ta dawo amma mu ne a cikinmu ba wani wanda yake da tabbas cewa zai kai irin wata da kun garin gaji wannan ita ce ta ka ta da aka kai abin da ya kamata ka yi yan wa masu albarka kullum mu ringa tuna annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce wanda sun ice da ɗan uwansa ranar juma'a don ina surutu yi shiru to shi kuma ya yi watsi da ladan juma'a ma'ana kamar da yanzu juma'a za ka mu kiyaye magana daga lokacin da liman ya riga ya hukan mumbari har zuwa lokacin da zai sauka wannan din yana sa kana tsarar da ladan sallah kamar sanya za ka je ranar lahira kana tunanin ka je da wani aikin kirki kuma yin akali ka yi aikin kirki amma kuma baka sani ba irin waɗancan ne da Allah ya ce ulaiikal ladina dhalla sa'ihum fil hayati fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sunna ayyukan su sun riga sun faɗi sun a nan rayuwar duniya amma tunanin sun yanki na kwarai wanda za su samu lada a kai ranar kiyama ka ji da cewa masallacin ma da ka zo dama maka da ka zo duk wanda sai bayan liman ya hau numbari ya zo masallacin juma'a in an ji ana roll call ranar juma'a a ranar kiyama ba a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana da wasu mala'iku suna zauna kan hanyoyin da ake zuwa masallaci suna rubuta al-awwal fal awwal waye fara zuwa saiwa daga wa wasewa daga wa wasewa da liman ya hau bari sai su nan da ɗaya takaddun sai su su masu zauna suna sauraron khutba to kaga yin musulman ya riga ya hannun bari sannan ka zo kaga ba ka cikin list za a je ran kiyama ana kira ina waɗanda suka je ranar juma'a masallacin markazin tanwe ko markazin no na ma'azin tanwe layin magabarta farawan otoro karamar hukumar nasara jihar kano najeriya ranar 16 ga watan biyu watan safar hijira shekara 1448 dan ba za a faɗi wancan ba da ba ruwan Allah shi ba za a ce talatin da ɗaya ga wata watanni a wurin Allah su ne wannan amma ba la shi za ka taho da rawar jiki da gaggawa za ka zana yi cikin kaja da wane wane wane wane wane wane wane wane wane wane wane wane wane wane an kira kowa mai kiran za ka ga ya zana ne ka zuzai da mutum ka ce kai ba kira sunanka sai ce kawo ya kwarai ku kasu a to ana ga sannan biyu ya riga hannun bai ko kuma a kano ba ka hau liman bai hannun bai ba amma kuma ka yi sudu ka yi magana ka da tsakanin mutane duk abubuwa ne da suke la'asar juma'a mutu da ya kamar ga kiyaye ba ba sau ɗaya ba sau biyu ba ni da kaina na san na yi da sai magana akan wannan akan wannan mumbai ma ki samu wani lokacin sha Allah sai mu sake kunba akan wannan domin sarwa Allah kuma ya ba mu shi yawa masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala cikin sura 66 sura tahrim a aya 6 ya ce ya kuma su imani su tsare da kawuna da iyalan ko ta irin wuta wanda makamashinta mutane ne da ruwa ko masu tsaranta waɗansu irin mala'iku ne bayan a cikin mala'ikun na musamman ne a halittar su mata musamman ce masu wani irin kauri ne na musamman sannan suna da ƙarfi wani irin ƙarfi na musamman abin da Allah ya halitta su shi su ne shi a daba ga wanda za a saka a wuta kuma ba sa saba Allah da ba suna aikata duk abin da ya umarce su ɗan wa masu albarka ma'anar tarbiyya a kwanakinmu waɗannan da muke rayuwa sun sha bamban ko ta sha bamban da ma'anar tarbiyya a kwanakin magabatanmu abinda mutane suka ɗauka yanzu abin da yake ta tarbiyya ka ba mutum ci ka ba mutum sha ka ba shi tsira ka ba shi lafiya ka ba shi ilimi a wannan ba shi ne ma'anar tarbiyya ba ma'anar tarbiyya a raini mutum a ci da sha da sutura da lafiya da ilimi akan tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah yake son ka rayu shi ne ma'anar tarbiyya jama'a abincin da kacin ba matsala ba ce ba ci abinci ba matsala mai kaci matsala mai kaci shin ka ci daga halal ka sha daga halal ka yi sutura daga halal hanyar da kake bi ka samu abin rayuwa hanyar da ta halal hanyar da kake bi ka kashe hanyar da ta halal ilimin da kai shin ilimi ne na bin Allah subhanahu ta'ala ilimi ne na sanin Allah amma ku ga inda zalunci na 'yan duniya ya bayyana sunan ilimin ma sai da aka kwace aka bincike shi aka ciske daga ilimin da ya shafi Allah da addini ilimin da ya shafi halal da haram wannan ba a shi a nayi a yaren zamani al'ilm za ka sciences a halin yanzu aka ce sciences da larabci shi suke shi al'ulu al'ulu jam'i ne na al'ilm wai ilimi kuma yanzu shine ilimin sciences da technology biology chemistry physics geography computer geology in ka tafi abin da mai nisa a ce ka zama medical doctor ko ka zama kaza ko ka zama kaza wannan bangare ko kuma a yi ne wani yanzu wai wannan shi ne ilimi da aka kuka ga don kana da karatun alkur'ani a unguwa mahaddacin alkur'ani ne kai gangaran wai kai baka da ilimi ba baka da ilimin zamani kai ba da ilimi ba ne. mai al'ummar da ta yarda da wannan wai musulma jama'a mu lura Allah subhanahu wa ta'ala ina da bayi ne iri akwai sirri ɗaya na ‘yan bayan Allah ‘yan duniya wanda Allah da kansa ya buga musu sirri ta ya arabi ya alibi ya da menene ya arifu da ya alamu da zinata menene menene ya alamu da zinata ya alamu da zahirar min alhaji sun san zahirar rayuwar duniya su a nan ne suke da ƙwarewa wahum an al-akhirati hum kafirun amma game da lahira ga kafalallu ne su rafkanallu ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya sun san zahiri daga rayuwar duniya inda rayuwar duniya ce wannan sun san ta amma in ake zancen lahira zancen addini a wannan gudun in kana neman ga gafalallu taɓalallu dolaye to kuma su ne wannan kuma yana da waɗansu bayan 'yan lahira ne ba wani mutum da ya je lahira dole sai da ya biyo ta wannan duniya to da aka yi ta duniya ta inda manzan Allah ya nuna maka ka ɗauke ta kamar wata gada ce da kawai dole sai ka mutu ta kanta kamar yadda ya ta ba wato gada ce da za ka tsallaka zuwa bukatarka karka tsaya kan shan take da wannan duniya ya zo a maganar wani daga cikin magabata ita ita duniya din tana da 'ya'ya guda biyu tana da 'ya'yan duniya in duniya amma kuma ita duniya din tana da wasu 'ya'ya nata ne amma mafiyan lahira sai ce kai kokari ka zama daga 'ya'yan duniya 'yan lahira kar ka zama daga 'ya'yan duniya ɗan duniya saboda idan ka haka to kashi kashi ne ke ita kanta duniyar za ta tashi kuma ta sani wannan duniya din an ciri sunanta ne daga asalinta daga adana a ne kaskanci da wulakanci wannan duniyar da kuka ganta gaba ɗayanta kaf tun daga farkonta zuwa ƙarshenta daga lokacin da Allah ya ta zuwa da zai ƙarar da ita ba kimar ta bata kai kimar tuffiken sauro ba a wurin Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan yace da tana da kima a wurin Allah da ta kai ta tuffiken sauro yace da bai shayar da kafiri makwalwa ta ruwa ba makwalwa ta ruwa ba akan ta zaka bata lokaci kuma akan ta kake ganin wanda ba shi da wannan wai shine abin nan to ga implication din nan muna gani tarewa a kan rayuwar duniya muga irin yadda abubuwa suka zo suka zama wa mutane matsala a cikin rayuwa yanzu ku ga gajeren takadi yara da suka yi kandi yaro don ya gama sakandare kawai bai san bai ma riga ya kafa alkalami ba ilimi idan ka gama sakandare baka kafa alkalami ba baka kafa komai ba kana ganin kai wani abu ne saboda ƙaramin sani kukun in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fa musibatu a'zam to ku ga yadda suke kani su tsare hanya waɗansu abin ya wuce nan na mutu zai ɗauki biro ina za ina rubutu wai haɗi kandi akan nonon yarinya ba uwarsu ɗaya ba ba ubansu ɗaya ba ko unguwar haka ba sada ba a'a kawai ya to waɗansu ma saboda tsabar cike shi wai don kada a ce ai yan haji ɗaya ne yan makaranta ɗaya ne sun san juna suke wani a ce a kristian mazan wancan makaranta sun zo wajen yan matan wannan makaranta ko su haɗu da yan matan wannan makaranta na wannan makaranta su haɗu da wancan kawai kowane namiji ya je mace ta buɗe masa kirje na rubuta hafi kan yanzu. ku duba ku yadda suke ina hukumomi ina iyayen yara ina ban manya daga cikin al'umma kuna jin Allah fara wata zai yari kuna jin wannan abin da suke yi cikin Allah zai kaji a ba zai yi ba mutane idan suka suka bayyanar da alfata har ba sa jin kunya Allah su fara wata alamun yari su cututtuka waɗanda suke marasa kan gado za su same su da aka mu dawo hayyaci mu dawo hayyaci ka kashe kuɗi maƙudai ɗanka ya yi karatun zamani to nawa kuma ka kashe ya karatun addini Allah zai tambaye ka Allah zai tambaye ka wallahi Allah zai tambaye ka kashe masa kowane irin kuɗi ya yi karatun zamani ya zama wane ya zama wane ya zama wane a duniya to kuma an an je lahira Allah zai tambaya me ka kashi nan zana ya ce nan wani zai yi ba bayan yar abokin ta gama ne ka zo nan asibitin abin da ka zo ta yi eh, abin nan motar da aka sai mata ita sai da ya lissafa zai yi aiki tun daga fara aikinsa har da gama ya fita ya kuɗi ba za su yi wannan motar yanzu idan ka je ka ajiye shi kuma ka tambaye shi to nawa ka kace kuma ta karatun addini yanzu aka biyu jama'a ba matsala ba ce cuta a duniya ta kashe ka matsala ita ce a lahira cuta ta kama ka ba ma mutu kuma wannan cutar ka tafi ta ita ne tun daga nan duniya wanda ya je gaban Allah subhanahu ta'ala ba ilimin addini bai sanya zai gudanar da ibada ya riga da ta cutar da ba ta warke da aka jama mu dawo hanyar shi mu shiga sai ta yi yanzu ku duba ku ga abin takaici abin wulakanci wai har karatun alkurani wai ta gama karatun boko sannan daga monday zuwa friday wannan ranaku ne na boko wai addini wai sai a saba da lahadi kawai muka fashi kuma wannan shi ne nuni wannan shi ne tabbas wannan shi ne wanda allah zai tambaye ka a Allah ba zai taɓa tambayar ka ba don ka karanta da ɗan karatun boko ba amma zai tambaye ka zai samu karanta da shi karatun addini wallahi ya tambaye ka wallahi wallahi wallahi da ya tambaye ka da na da sallah sallah ya ce dukkanin ku masu kowannen ku mai kiwo ne kuma kowannen ku za ta zai shiga bada bada ka bar shi da aka jama mu dawo ayyukan wanda ya yi mutu shi ne ya makara amma wanda yake raye bai makara haka nan wanda yake raye fadakarwa ta zo masa bai gyara ba shi ma ya makara amma an riga ya an yanke hanzari a kansa an masa li Allah ya kuna linnati ala Allah ya da ba'da na roƙo Allah ya shirye da Allah ya mayar da wannan al'umma zuwa ga koyarwar addini na asali Allah subhanahu wa ta'ala ya rubo da hankulan mu da kwakwalan mu zuwa abin da yake so ya kai Allah ka ba mu zuwa duniya Allah ka ba mu zuwa lahira Allah ka tsare ma azabar wuta wata ruwa nan muna sallah da ita a nan ta yi tafiya yara kidnappers sun kame ɗaya daga cikin yayan muna kuma Allah Allah ya bayyana shi Allah ya tsare lafiyar tsare imanin tsare rayuwar tsare mutuncin Allah subhanahu wata'ala ya kubuto da shi salin halin lafiya muna roƙon su kuma yan uwa Allah ya karfafa zuciyarsu Allah ya ba su haƙurin juriya Allah ya ba su da musiba